yan uwan musulmi rayuwar ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala bai yi alƙawarin ya bar ta tafi akan hali guda ɗaya ba dole idan akwai rashin lafiya to akan samu lafiya idan akwai wadata akan samu rashi idan akwai ainihin rayuwa akan samu mutuwa idan akwai zama lafiya kuma akan samu rashin zama lafiya amma dukkan waɗannan halayya gaba ɗaya idan muka koma muka karanci alkur'ani da kyau muka hankalce shi za mu ga babu wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko face dukkanin al'amarinsa gaba ɗaya yakan dunkule shi ne ya mai da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance a cikin jarabawa ce ya kasance a cikin ni'ima ne ya kasance a cikin samu ne ya kasance a cikin rashi ne ya kasance a cikin firgici ne ya kasance cikin zaman lafiya ne duk yadda hali ya kasance yakan ɗauki al'amarinsa ka coka ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya san cewa babu wanda zai bashi idan ba Allah ba subhanahu wa ta'ala babu wanda zai yaye masa idan ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ga annabi no alaihi salatu wassalam a lokacin da mutanen su suka karya tashi ya kai ka suna dukansa ya kai ka suna fit da shi bayan gari shi ne annabin Allah na farko wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam a wannan doron duniya ya shekara dubu ɗaya babu hamsin amma Allah ya ce fa ma amana ma'ahu illa qalil babu waɗanda suka yi imani da shi face ɗan mutane tsiraru aka ce da shi mawaƙi ne aka ce da shi mai sihiri ne aka ce da shi mahaukaci ne aka tsawata masa amma ya ɗauki al'amarinsa gaba ɗaya ya mai da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Allah ni wani mutum ne wanda an galabce ni an yi rinjaye a kaina ya Allah ka taimake ni da taimakonka menene ya zama da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ishe addu'arsa ya aiko ruwa ta sama ya aiko ruwa ta ƙasa ya zama da cewa babu wani mutum wanda ya faɗa da annabi Nuh wanda bai yi imani da shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam face sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka shi hakan nan annabi wahi a lokacin da aka yi gangari aka ce da sama inna ya addabe mu wannan matashi ya fitile mu ya kamata duk abin da za a yi a yi a kawo gangami a kawo taimako wurin kashe wannan ko kuma a kona shi aka ɗauke shi kacokan aka jefa a cikin wuta bai taba da tsammani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi ba don haka ya faɗi hasbunallahu wa wani wakil kamar yadda ya zo a cikin hadisin muslim rahmatullahi alai sakamakon wannan mutanensa suna gani sun jefa shi ne a cikin wuta mai ci amma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci wannan wuta da ta kasance aminci da kuma sanyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan kun jama'a duk abin da ya sami dan adam kada ya taba finta tsammani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai yi kuma shine zai taimake shi akan wannan al'amari ga annabi yaqub alaihi salatu wasalam wanda ya rasa ɗansa tarihi na nuna mana ya rasa ɗansa annabi yusuf shekaru 80 ya tafi yana kuka ba shi da abin da yake sai addu'a yan uwan annabi yusuf alaihi salatu suka ce wallahi ba za ka wuce ba kana kiran wani mutum wanda ban ma san ko yana raye ba tsawon shekaru tamanin ba ma baki sai ka makance ko kuma ka koma daga cikin waɗanda za su rasa rayuwarsu ya ce a ina ko koka takaici na ne da bakin ciki na zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ni kuma a matsayina na annabi Allah subhanahu wa ta'ala na san abin da kuma sani ba menene sakamakon wannan addu'a bayan shekara tamanin Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya haɗa shi da ɗansa annabi Yusuf alaihi salatu wasalam sannan da annabi Yusuf ɗin da kansa a lokacin da matar sarki ta nemi sai ya yi aika aika da ita gidan na tare yara na tare dukkanin fadawa jama'ar tare ta kunna kofa babu wani abu da ya rage sai dai ya kai ga lalata da ita ya daga hannunsa ya ce ya Allah a matsayina na ɗan adam idan baka taimake ni ba ka yaye mana fitina irin ta waɗannan mata ya Allah zan tsinci kaina zan biya tasu zan kuma tsinci kaina daga cikin jahilai wannan bala'i da ya tsinci kansa a ciki ashe kenan nan ga da wanda ya kasance a cikin daura da wanda ya kasance a cikin tsanani mai tuntu ya al'amura shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗauki a al'amarinka ka mai da shi ga Allah kar ka taɓa fin da tsammanin cewa halin da kake ciki a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala zai maka taimako Allah zai taimake ka zai baka abin da ka ɗauke shi zai yaye maka kuma abin da ainihin ya dame ka ga annabi ainihin a alaihi salatu wasalam wanda cikin isra'iliya an ce ya shekara kusan 33 yana ciwo saboda ciwon da aka ce ya same shi in sam'a an ce har kuka ta kan fita daga cikin jikinsa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Allah ga halin da nake ciki ya Allah ka yaye mani wannan abu da nake cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci addu'arsa ya yaye mashi wannan abu da yake ya same sa na cuta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sannan muka sanya shi daga cikin mutane ne bayan Allah na gari A kenan yan uwa duka halin da muke ciki mu ɗauka mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah da ya mana shi ne zai yi kuma shi da muka roƙa shi ne zai anshi addu'a mu halin da muke ciki a yau idan muka kalli yanayin da kasa take ci gaba daya duk mutumin da ya san Allah subhanahu wa ta'ala ya san wa ya sa ya san cewa Allah yana nufin wata jarrabawa ne domin ya ga za mu ne koko za mu yi haƙuri za mu yarda da hukuncinsa koko ba za mu yarda ba domin a shekarun baya shekaru uku misali zuwa sama mu mun tsinci kanmu cikin wani irin bala'i da yanayi ba wani mutum da yake maganar titi ba wani mutum da yake maganar wuta ba wani mutumin da yake maganar ruwa abinda kawai muke da bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu a mu da rayuwarmu. saboda ƙasa ta koma kamar libya ƙasa ta koma kamar iraki ƙasa ta koma kamar afghanistan inda yan su suke duk mutumin da ya fita daga cikin mu in ya koma sannan shi ma yadda cewa shi mutum ne mai rayuwa amma muka koma gaba ɗaya muka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin mu wani yayi azumi akan Allah ka yaye mana wannan musiba daga cikin mu wani ya ba da sadaka akan Allah ka yaye mana wannan musiba daga cikin mu wani yi tsayuwar dare akan wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan musiba Allah subhanahu wata'ala sai ya aishi wannan addu'a sai ya kawo mana wanda muke tunanin mu in Allah ya yarda shi ne wanda muke tunanin tarkare samu sauki to amma kuma da kamar yadda muka yi taro wani lokaci da shi shugaban kasa Allah ya kara masa lafiya muke cewa lallai abinda muke tsoro abu ne guda daya nasarar da ake taba mutukanta ta samu amma yadda za a tsayu yanzu a tsaya ga wannan nasara lallai sai an haɗu da jarabawa jarabawa bayan jarabawa domin idan da rasa rasawa aka yi misali kowa zai hankula zai mai da wukar tasa cikin kube zai ce ba a samu gwamnatin ba amma tun da an samu gwamnatin akwai wanda yana tunanin ya bada gudunmawa dole a tafi da shi akwai wanda yana tunanin su ne suka yi shirye-shiryen da za a yi aka kawo gwamnati dole a tafi da shi akwai wanda kuma zai ja zai yi ma wannan gwamnati zagon ƙasa to daga cikin jarrabawan da muka tsinci kanmu a ciki bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya taba wannan gwamnati sai ya zama da cewa ga 'yan tarafi Allah ya jarraba mu da su kafin 'yan tarafi ya zama da cewa an samu ainihin wannan ƙasa babu wani abu da ke tattare da ita na asusunta duk gaba ɗaya asusun an yace, an yi watanda sai ya zama da cewa abinda wannan gwamnati take samu a yau bai kai biyar 'yan kason abin da tsohuwar gwamnati ta samu ba kuma idan ba kuma ta ba gwamna na central bank solulu a wancan lokaci da minista na finance gozi ya kwanci a waila a lokacin nan da minista da binan da minista na mai wancan mata ita ma ta abin ya kudanci duk gaba ɗaya. sun haska kama shugaban ƙasa a wancan lokaci na cewa lallai ya kamata a dinga tattali ana tanaji saboda idan wannan al'amari ya rikito. lallai talaka zai koka kuma zai shi ɗanɗana kudarsa duk sun gaya masa wannan al'amari amma saboda lokaci ina sai ya rufe yana so ko da mai ko mai sai ya koma kan wannan kujera jarrabawa ta farko da aka fara samun kenan gwamnati ta zo ana da tunanin ta mai tausayin talaka ga mai gaskiya amma sai ga mana cewa wannan abin nan abin da za a gudanar da gwamnati babu taska babu komai saboda babu wani abu da za a iya gudanar da shi na ƙasa ko na mulki na ba dukiya ba ana cikin wannan sai jarabawa ta biyu ta sake samun al'umma dukka saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba imanin mu ya ga za mu iya hakuri ko ba za mu yi ba sai aka samu yan taratsi yau su fasa mai yau su yi kaza yau su ce kaza saboda suna ainihin ganin cewa wannan gwamnati tana yi ba da su ba kamar da suke tunani ya zama da cewa daga cikin bincike da aka yi duk shekara sai najeriya ta rasa kuɗi naira sama da tiriliyan daya, sakamakon bututun mai da ake fasawa bayan ana cikin wannan sai jarrabawa mafi muni ta sake fadowa ya zama daga mutane waɗanda suke garkuwa da mutane ana tunanin an daki da waɗancan mutane na duguri amma sai ya zama da cewa a gidanka za a zo a ainihin kama ka da karfin tsiya a hanya za a bi ka a kama da karfin tsiya in ka fita gona a bi ka kama da ƙarfi tsiya jarrabawa ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga imanin mu ya ga shin za mu buturce masa koko a'a za mu tsaya ainihin kamar yadda muka tsaya kafin a kafa wannan gwamnati aka cikin waɗannan abubuwa wannan ya faru wancan ya faru wannan ya faru sai ka shi kai shi jagoran tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da lalura wannan kuma ita ce haɗari wacce yake duk wani mutum wanda ya san abin da yake yi duk waɗancan ba kai kai haɗarin wannan al'amari da muke ciki ba yau saboda Allah ya mana tsari idan aka ce mun sake fadawa cikin jarrabawan da muka fada shekaru takwas tara baya babu wanda ya san inda za a fito mu sai Allah subhanahu wataala ala haka ƴan uwa musulmi wannan hali da muke ciki a yau Allah subhanahu ta'ala ya san da shi kafin ya faru kuma idan da bai faruwa Allah ya san mai ne ne dalilin rashin faruwarsa don haka mu sake komawa mu ɗunguma irin yadda muka yi fara muka yi fita irin na farin dango muka koma ga Allah subhanahu wata'ala mu sake komawa gare shi nan lallai muna cikin jarabawa Allah kuma ya yi hakan ne domin ya ga za mu hukunce ko ko a'a za mu tsaya tare da Allah subhanahu wata'ala mu roƙi Allah subhanahu wata'ala abin da ya dami mu Allah ya yi mana shi wannan shugaban kasa namu Allah ka damar da shi lafiya Allah ka kare shi da lafiya ya Allah kar ka jarabe mu da shi kamar yadda aka jarabe mu a shekaru baya don mutanen da suke da zaman kasa a cikin wannan mulki idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su shirin addinin musulunci ka sa su daina domin kasa ta zauna lafiya idan ba za su daina ba ya Allah kai musu jarrabawa ka ɗaura musu abin da ba wanda zai yaye musu idan ba kai ba don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da ya nemi al'amuran musu lalace Allah ka lalata rashi ya Allah ka bai da shi na baya ga danki sai danki sun ci su bashi bai da Allah